a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana shu'aib ibrahim Akarami mai gabatar da wannan shiri a wannan tasha ta tilawa online tv wanda yake bada magunguna da tsirrai da itatuwa domin samun lafiyar jiki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ya sa mana wannan aiki a cikin mizaninmu na kyawawan ayyukanmu masu kiran waya da masu tura saƙo ta sms na katta kwana da masu turawa ta whatsapp da masu yin comment a youtube da neman ƙarin bayani muna godiya ƙwarai da gaske sai dai muna so a yi mana haƙuri saboda yawan aikin da ke gabanmu za mu zo mu ga miscall wanda ba za mu iya ƙida da irin miscall ɗin da ake mana ba muna roƙon a yi haƙuri idan aka kira mu ba a ji mun ɗauka ba aikin ne yake da aikin da ke gabanmu yana da yawa matuka wallahi sai dai mun ɗan cire abin lokacin da muke ganin za mu iya cirewa sannan mu iya amsa wasu daga cikin kiran ku koko lokacin da muke zaune muke gabatar da wasu shirye-shirye idan muka ga kiran to mukan gan shi kawai sai mu mai abin nan lokaci daya so ayi hakuri wala aiki ne da ke gaban mu yana da matuƙar yawa <clears throat> masu tura sako ta whatsapp wani zai tura in ya yi sa'a dandanan sai mu maida mushi sako wani kuma zai kwana wani kuma zai yi ni bai ga an maida masa ba haka muna yin haka da gangan bane ne a'a sai dai domin aikin da ke gabanmu wallahi yana da yawa Allah ya datar da mu Allah ya haɗa mu cikin ladan to wannan kuma wani sirri ne shi kuma ya taso daga nonon saniya ga duk namijin da yake so jikin shi ya ciko ba wai ya ba can damdam ba kuma irin kawun abin da ake cewa sha ka fashe a'a idan kana cikin rama da bushewar jiki da rama kana son jikinka ya ci ciko kaɗan yi ƙiba daidai misali haka ke ma in kina so ki yi ƙiba daidai misali musamman irin matan da ake yara suke tsotse su in sun gama shayarwa ko ko wani tunani na daban ya sa mace duk ta rame ta ƙanjame ta bushe idan ana son jikin ya yi kyau kuma mutum ya ci ko ya ƙiƙiba, so ga wani sirri da za ku yi amfani da shi za a iya samun nonon saniya in muka ce nonon saniya ba nono wancan da ake sayarwa a kasuwa ba za mu iya ce muku madarar saniya wadda ake tatso ta daga jikin hatsanta duk fulatanan da suke sai da nono zaka ga suna zuwa da wani nono daban a cikin roba madara kenan ba kuma madara irin wannan da take shan abubuwa ba a'a madarar saniya ita ce asalin wadda ake tatsowa a fitar da nonon da ake kawowa ana dama fara a fitar da man shanu a ciki to wannan madarar za ka samu ko shi za ki samu kofi ɗaya sai ki sa sukari kaɗan sai mutum ya sha idan ka sha yau kar ka sha sai gobe in ka sha yau ba za ka kara sha ba za ka wato kofi ɗaya yau kofi ɗaya gobe ka samu wata ɗaya kana wannan ko sati uku bi lahi rabbi za ka ga yadda jikinka zai kyau duk wani koma komaɗewa da wani tattamakewa da rama za ka cicciko za ka yi ƙiba daidai gwargwado sannan kuma mutum inda hali ya rika haɗawa da inabi mutum ya siyo inabi ya rika ci ko da so biyu a rana misali eh, ko da so uku a sati nike so in ce afwan to insha Allahu rabbi za a samu dacewa muna fatan Allah ya datar da mu kar a manta da subscribe da sharing da comment assalamu alaikum wa wabarakatuh